يكون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم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 وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin radul azhani la ma'anil qur'an wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu da zalatul bid'a qamatu sunna assasa mai jayi a Sheikh Isma'il Idris Zakariya rahimahullah yau muna sha hudu ga watan Ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiyar haihuwar annabi sallama ne dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin surat tauba muna aya ta ɗari daidai inda allah maɗaukakin sarki ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وبعد الحديث عن المنافقين من أهل المدينة bayan magana akan munafikai daga cikin mutanen madina wasu araba a arabi kuma aka gitto nau'uka na ƙauyawa ya'udu siya magana ta koma liyarsa alalawaƙi al'umma kulla don a zo da abin da yake kan al'umma duka hadire hawa badiha na birni da na ƙauye wa mumina hawa munafika muminanta da munafikinta da'i a hawa afiya mai da'a da mai saba ma Allah wa man ya kalu da'a bil ma'asiya da wanda ke garwayar da da'a da saba ma Allah wa man ulifa masirahu da wanda an ka samu koma tai wa man taraka amrahu lillahi da wanda an ka ba al'amarin zuwa ga Allah zalika kulli ala ahadin bi tabuka duk wannan bisa ga ɗan kusantaccen lokaci da dawa da tabuka wannan yanzu faqal wa wasabiquna ya kakaranta wasabiquna alawwaluna wato na farko wadanda suka rigaya na farko min almuhajirin wal ansar na daga muhajirai wadanda daga daga makka zuwa madina da sauran wurare suka taso ma madina wal ansar da ansarawa wannan aka saba madina wawan man shahida badar su ne wanda halarci badar Au jami'u sahaba ko ko dukkanin sabon manzon Allah wallazi na taba'uhu da wannan sun kabi su ila yawmil qiyamah harala al qiyama da ihsanin da kyautatawa fil amali ga aiki radiyallahu anhu Allah ya yarda da suwa bida'ati da da'arsa Allah ya yarda da suwa bisa bisa wabihi da suka makwara du'an su kuma sun yarda ubangiji bisa wabihi da kamakonsa ai ta ba da rida da rabbih al'ad sun yi musanye yarda da ubangijin su malaukaci wa haula hum sunhul asra wannan sune nau'i madaukata bi hadhihi milla wa wannan addini sakamakon sakamakonsu wanda Allah ya tara musu Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tara da musu wani irin sakamako mai girma a addalahun jannatin ta jarimin ta talan ha Allah ya tara musu aljanna wanda yake ƙoramuna na ƙarƙashin aljanna wa fi ƙira'atin bin ziyarar sattai min khalidina fiha a cikin aljanna abadan har abada zalika alfawzul azim wannan rabona babba babba Allah ka ba mu wannan rabona cikin maza waɗanda wato sun ka bi su suna da yawa da yake shawarar zai na taba uhu cikin mata akwai shahararrun da sun ka bi su akwai sai da sabi'ina minan nisa su binta siri cikin mata ita shugaban tabi'a da su binta abdurrahman wa umu darda لو umu ولا waɗanda cikin tabi'ai sun ɗauki الله Allah امم وممن حولكم من الأعراب منافقون هكا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ومما حولكم أيها المؤمنون دكتكين ولا الأجيه قريكو من الأعراب دكتكين كوياوا أخي منافقون ملايكا الله wa min ahlil madinati kuma cikin mutanen madina akwai munafiquna munafiqan Allah wal madinati ita madinan manzon Allah asibatul islam ita akyabtin in musulunci hidikwata ta addini wa ha wanda ba isa tabi'ullah mai bina gare ta faka annahu yaqulu wa yujadu sunhun munafiqin ala samun nau'in munafiqai min hawlil asim gehen birni wa fiha da cikin birni kai abin da ba a gane su waɗannan mutane mara maradu alal nifaqi wallahi sun kai kul ga mulahiki sun kwai lajju sun zurfafa fi wasabaru sun doge alai aka mulahiki wa hazu sun fanci shi hatta ya kafa amrahu har al'amalin su yana boyuwa la ta'lamu kai annabi baka san su ba ayyuhan nabi ya kai annabi ma balagu fi takhil don wato hakai game da al'amari kurwa kurwa sai su gwada ma son ka su kai su ne ma daɗin baki amma mai wadara suna ta hayu lifin nifaki ila an sirta haka kai bi haisu la ta alamu haizu maka ba ma a fafa'i haɗe daga tare da tsalkin zuciyarsa kafin shi na Allah bai gane mutum mazambaci na gare sai ya yaudare domin in mutum na na kirki to shi zai ɗauki kowa haka ne ba ya cewa bari in ɗauki mataki kawa ne tsaran a'a shi na Allah kowa zai yi rungume shi ya saka mai huska don gane ka kowa haka ne sai dai in ya ci zai sanin sani Allah ya sauƙo wa adam itla'ika ala asrar da rashin a akan sirri na hannu na alamu mu mun ka san su inji Allah amma fa suna azabuhum marratayn za mu musu azaba na wuju bil fatiha da kunyata aw al qatl ko kashi fi dunya cikin dunya wa azab al qabr azab al qabr summa yuraduna sanna amira fi al akhirah ila azab al azim zuwa ga azaba babba babba mai gwaki wannan shi ne wuta Allah fahimta to ci gaba وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم wasinhun akara wani nau'i na daban ƙaumin mutane na akaru na na daban mubtada'un in itarahu sun yi hulci bi zunubin da na hukansu mina ta halifu na zama gida na asuhuwar habar halaɗin sun garwaya amalan aiki salihan na ƙwarai ko jihalin shi ne zuwa jihalin su ƙabla zalika gabanin haka kamar zalika takalluf alwaqi wanda an kuma gare su fi A wata rahu, ko ko fi hurti bi zambe da lahin su aw ga da zalika wani wannan sun ce tsakani da Allah mu mun zauna gidana amma ba mu da wani dalili kaga sun faɗi lahin su wa akara wani aiki kuma na yi a maimun na ho takallum shine gaman su gida amma tun da sun riga sun faɗi aka Allah an yi tuba alaihi ya yi Allah karɓi tubarsu in Allah lalai ubangiji huru mai gafara na rahim mai jinkai wa hadha sunhun minhu abu lubaba wannan nau'in cikinsu akwai abu lubaba wa jama'a min as-sahaba da jama'ar da cikin sabon manzon Allah da kallahu sun zauna sun kamaye gida an daga wata tabu gaban zuwa yakin tabuka sun ma'aha sun sannan sun ka ji ga jikinsu wala aka zan min sakin laifi sun ka ce kai jama'a muna cikin laifi ba ba a tara hudu na mai suka hujji da yansu wani da mutum kai da nasa ne wa auta ku an buka mutum ka ɗaya da kansu fi su warar masu ga ginshiƙin masallaci lamma ba da gawon lokacin da ya kawo garin su ma na zala ayoyin da sun ka jiɗa fi mutakallifin da sun ka zama su gida wahala hu sun ka sha billahi lazi Allah ya hulun ba mai kwanci su illa nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sun kama kan sun daure mu shi masallaci tunda sun saba ga zuwa jihadi ko ba wanda zai kwanci sun ba manzon Allah fa halahum annabi ya kwanci su lamma gafara lahum lokacin da aka gafarta gare su bi hadhihi al-aya ga wannan aya wala ma bil lokacin da aka sake su qalu sun ce ya rasulullah ya manzon Allah هذه أموالنا التي هلبتنا عنك وقدوك يم تالتبتا منك ذولا جدا بمبيك با خذها أم تتياما وعلا وتصدق بها كيسرك بيتا ملا كان da kuwa kuɗin da aka gare su lalurar dukiya ta tsaye su ba su halittu manzo Allah wani yakin Uhud wurin yakin Tabuk ba amma ayoyi sun jida akan wanda ya zama ne bai zo yakin nan ba labari ya kawo gare sun suna kama kan sun ka daure ga kan masallaci sun ka ce ba mai kwanci sun ba manzon Allah lokacin da manzon Allah ya zo aya ta ji sai musu gafara sai Allah bai kwanci bayan sun faɗi abin da abin nan nasu to shi na bayan an kwance su sai sun ka zo sun ka ɗauko dukiyarsu da agare su duka to ce manzon Allah wadda ita ta hana mu zuwa jihari ta manzon Allah ka amshe ka ta sarka ta duka a huta wannan hirna ta tsalafi mu wasu daga fir da na ganin mun gafar Allah fa qala ma umirtu an akhudhu min amalikum shay'a yace Allah bai umurce ni ba in amci wani abu na duke ku don haka koma da ita takwa summa amarahu Allah bi ahadith sannan Allah ya umurce shi cewa ta amshe ta to ci gaba خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ الله تك أمتاح min amwalin daga cikin dukiyar tasu sadaqatan sadaqa tunashirun wanda ke tsalkake su wato zakihin su tsalkake su da hada ita min zunubin daga laifukan fa a haru sulusu amwalin sai annabi ya karbi dai cikin uku na dukiyar su wata sadaqa bi hada sadaqa da ita in mutum ya zo ce ga mali fi sabilillah توكو اه كساوا يا يتوكو ناس يا بل ميمش كما تجرا وصلى عليهم كيف تقول الدعاء ادعوا لهم يا دعاء دين إنا صلواتك للي أدعو إنك بالإفراد وقل عن الجمع أدعو إنك هو سكنون للي هو نسوانا رهبة رهمان لهم قليل wakila tsamani to an tilaka wala bi kabuli tawbatin karatu basu wallahu samiu Allah mai ji na alimu masanina wannan tsibaki ke to ci gaba ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التوبة التواب الرحيم ألم يعلموا شن بسيطني با أن الله هو يقبل توبة الله شيئا يكلم توبة عن عباده قبائني ويأخذ صدقات الله شيئا يكلم صدقوتي إيه بس الأباني هكا الله ينا كلم صدقة وأن الله للي أبنجي هو التواب الله شيئا يكلم توبة على عباده قبائني فبقبول توبة يكلم توبة رهيب مما يزنك أين بهم قريب والإستواء من لسه قريب عايش من سيء والقبض به تحييجهم وثبوت أدس إلى كوزا قتوا وصدقة لبارك هذا نعم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وقل كشي لهم غريسو أو للناس فوق متعني الذين يخلطون أعمال صالحة وسيئة ولا متعني لكي قرأ أيضا قريدا ما موني i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kun kaso abin da za ku yi fa sayara Allahu amarakum Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu manzon zai ga aikin ku wal mu'minu mu'minin za su gani ko turaduna za a mai da ku bil ba'd takin alqiyama ila alimil ghaibi wash shahada zuwa ga wanda ya san abin da ya faku da abin da an bayyana ai Allah fa yanabbukum Allah zai ba ku labari bima kuntum da abin da kun ka zamu ta'amaluna kuna aikatawa jazi ku bi Allah ya saka muku da shi wal istiqbal bin nazri lil majazat wa illa fal ilmu hasilun bil fi'l wal majazat wannan istiqbali da dubi zuwa ga sakamako ba haka ba ai sanin za a yi sakamako ya tabbata da aiki min Allah daga Allah ma'alumatan sananne na wa min rasul daga manzon sa wal mu'minuna bi ma'ana sana'u yabuna alaihim gare su wa du'a ulam da addu'a gare ku ya aiki Allah zai ga aikin ku manzon zai ga aikin ku mu'mini za su gani ai duk wanda ya aikin kware ya yi abin ayaba Allah ya taimake mu da aikin kware to ci gaba wa akharun murjaun li amri Allah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim والله عليم حكيم وسنه الآخر قوم ولن بسزو ba تبوك با سنك زونا مدينة cikin mata da yara wannan nau'i na daban wasu mutane na aka wunan daban min al na sun ka zauna gida amma wa murjauna ala tsammani bidun alhamdu mu mu'akhawuna an jinkirtar da su Allah tauba gaban su ba su Allah da karbi tuba su ba ta fara an an da su amma ana tsammani gare su al'amrillah don al'amarin Allah fi cikin su bima sha'a da abin su Allah ya dakatar da tubar su don sun yi babban laifi in ma yu'azzibuhum ko dai Allah shi azabtar da su da alimi kawai ya kashe su da lati batun ba tuba muna tare da kuwa wa in ma ya tuba ne ko kuma Allah ya karbi tuba gare oh wallahu alim Allah masani da jahil da kalikan hakimu Allah mai hikima na cikin cikin aiki ne bin gare shi kasala fi al'ati da kamar uku wa'anda an batar su na tahi ba bayan haka وهو مرارة شيني مرارة من ربي مرارة بن ربي وكعب بن مالك لكعب بن مالك وهلال بن أمية لهلال بن أمية تخلفوا سنزولا جدا كسلان دون كسالة ba شن عبد abin siya ba ba don kyama ba ba don rashin yarda ba kasala wa maila da kuma karkata ila da'ati zuwa ga kyama don haka ba sai yaƙi yaƙi udu ba la nifaƙan ba zan munafici ba walam ya ta zuru ila nabi su su kawo zuwa ga manzon Allah ga yadin kamar wasu su ko wa qaba amrahu sai al'amarin su ya tsaya cirit Allah ya ce a jinkirtar da su har lokaci shi sai ga al'amarin su ya tsaya hamsin ne wa kwana hamsin babu wani labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi magana da su ya hana a yi mu'amala da su ko sallama sun ka mutum bai karɓa ba har da matansu an hana oh, وهجرهم الله Allah mutane sun kawarce حتى hatta nazala taubatun sai su بعد ما ba ga bayan haka cikin suna cikin abin nan suna cikin kangi akwai abin da kuka ce mai yanzu ba kun Allah tsare wannan aikin da sun kai su ba mulahici na ba sun tsaya sun wani Allah والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون a musulunci bai yadda a yi abu sai da dalili in babu dalilin ko mutum ya yi abu to musulunci na da bakin magana wa minhun cikin su akwai sinhu wani nau'i ya amalu wanda ke aiki da tsaifin islam domin shi raunana musulunci wal musulmi ne ya raunana musulmi bi amalin yuhim da aiki wanda zai dimautar annahu yaf'aluhu li musa'alil islam kama aiki na yayi don taimakon musulunci amma akwai mugunya aniya yana son ya rauna na musulunci da musulmi wala yahumul makar ba a gane makirci fi ciki illa ba mai gane makirci ciki illa al-hazza annazur la'awaqib al-umur sai masu basira masu kallon ƙarshen al'amura ina misali misal amali ashabul masjid zara misalin aikin wa'asun kai masallaci masjid zara Allah zina ta allazina tahazu masajidan waɗannan da sun karki masallaci wa hum itna su ne mutum goma sha biyu ne munafiki cikin munafikan Allah sun riki masallacin nan duraran don cutarwa mudaratan li ahli masjid quba don cutar da mutane masallacin quba wa kubran da kafirci la'annahum balawu don sun gina shi bi amri abi amir da umurna abi amir al rahibi li yakuna dan yazan wa aqilan wurin kiranta lahu garai duk inda ya taso nan zai nan zai kaya kuma ya kadumu fi yana zakuwa ciki man ya fi ne inda wanda zai tuto daga inda yake wakala zahaba ya zan ya tafi liyati bi junudin don ya zo da runduna min kaisara da kaisara likitalin nabi don yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawriqan bainal mu'mini kuma ya gina masallacin don sharaba kan al'umma musulmi allazina yusalluna an ke salla bi quba masallacin quba bi salati ba'dhum fi masjidihim da sallar sashen su a cikin wannan masallacin nasu yana son ya yanko su jama'a daga wannan masallaci na ƙuba domin a dawo masallaci ne don shi wace masallaci wa irsalin kuma da saurare tara ƙuban saurare liman haraba Allah wa rasulahu ga wanda zai yaƙi Allah ya yaƙi manzon Allah ya zo yi ba shi haɗin kai min qablu gabanin ha qablu bina'i gabanin gina shi ko Abu Amir al-Mas'ud shine Abu Amir wanda an ka ambato baya kuma wala yahlifun wallahi za su yi rantsuwa in ma a alan nabi bina'i ai ba mu yi niyya da gina ce ba illa fi ilaka sai aiki alhusna mai kyau min rizqi da tausiya abin miskini daga talaka fil yan ya ana ruwa wal hal da zahi wa tawsi'atin da yalwata na, almuslimina qariyata abin da manuwa huwa rabatan al'umma abin da amman huwa a ƙara mai gungu wallahu ya sharu Allah yana shaida innahum lakazibuna qariyata sabbi muna tare da kuwa shi zalika cikin wannan wa kanu sa'alu nabi sun zo sun roki manzon Allah wai an yi sallifi yace ya sallah ciki suna son manzon Allah ta ya sallah ciki domin a dauki masallacin nan cewa eh masallaci na ya cancanta fala zala sai ta jira la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقوم Allah ce ma'anabi kada ka tsayu ma'ana la ta salli kada ka yi salla fiye cikin masallacin na abadan har abada duk masallacin da an ka yi don raba kan al'umma an ka yi shi don yaƙi da musulmi da musulunci to kada ka yadda ka tsaya ciki da faɗa manzon Allah ga magana Allah ya ce ne haka fa arsala jama'a sai annabi aikin jama'a fa hada mu sun karo shi masallacin ne wa haruku suka kone shi wa ja'alu makanan sun kasance bagire ne ko lata jirji wurin zuba motsai tulqafil jaw ana jaw motsai wani. muna tare da kuwa la masajidin usisa wallahi masallacin da an kai foundation ɗinsa buniyat an ka gina qawaidu foundation ɗinsa ala taqwa aka jin tsoron Allah ne a wani daga ranar da ka ji da gidan hijira wuzi'a an aza shi wani halalci ranar da ka zida bidalin hijira gari jira ko masalin kuba shi ne masalacin kuba kama rawa kama fi buhari kama yadda cikin buhari a hau shi ya hicancanta minu daga wancan an ta koma ka tsaya to salle ka yi salla fi wannan masallacin da ka fara abin da lahi ranar hijira to shi an bahi cancanta ka tsaya cikin salla kakka kai wancan muna tare da kowa don haka ashe masallacin da an kai shi ɗinsa da kyakkyawan niyya to shi ya cancanta kai sallah ciki kakkai barkata Allah ka yi kuma cikin masallacin nan fi hirjaz ciki akwai mazaje humul amsar su ne mutanen madina bula an hawu, suna son fi tsalki wallahu ibn muttaqin Allah na sakamakon kwarai ga waɗanda amma wa tsalaka ke kan su gabanin najasa an yi fi mahon Allah na ba su rada wa fi idiga mutta a fil'asar fi fiɗa. warawa ibn huzaima ibn huzaima ya rawaci fi sahi a cikin ingantaccen hadisin sa an uwai ne daga umar sa'idata daga umar dan sa'ida Allahu sallallahu alaihi wasallam atahum manzo Allah ya zo musu fi masjid quba a masallacin quba faƙala ya ce inna allaha ta'ala ƙar a hasar alaikum mustana ya ku abu a abu amur Allah ya kyautatar da yabo gare ku fi ƙisa ce masjidiku a cikin ƙisa masallacinku wa Kuma za wa ma haɗa ɗuhur shi wannan tsarkin da Allah ya ce yi hibbuna ya taɗa haruwa yin tsarki na Allah zai taɗa haruwa wanda kuke tsarki da shi ƙalu suka ce wallahi ya rasulallah da Allah muka rantsuwa ya manzon Allah ma la alamu shay mu san komi ba illa annahu kana lana jiran min al-yahud sai dai muna da makwabta na yahudawa wa kanu yaghsiluna adbaruhum min al-ga'idi sun zai in sun kai ga'idi ba sa duki ne suka yi ba suna wanke bayan su in sun ka sai sun ka kware sun kai bayan gari wa ga sallah sai mun ka wanke kama ga salu kamar su ga wankewa muna tare kuwa wa bil hadith rahul bazari fa qalu nattabi al hijarati bil ma in muka sa dutse mun kai tsalkin dutse sannan mu bi da ruwa fa qala sai manzo Allah ce huwa zaka fa alaykumuhu to ai shi na kuma la umurce ku da haka ne don haka wurin abin da shahi tsarki maluman fikin sun haka sa shi gida biyar bisa ga wannan hadisi da wannan aya idan mutum ya zo ya tsarki to idan akwai ruwa akwai toilet paper sai ya sa toilet paper in ya ɗoke na gasa sai ya sa ruwa shi wanke ko kuma ba ta da amma akwai ruwa akwai dutse to sa dutse ya dauke sai ya sa ruwa shi wanki ko kuma turfema daya akwai ya sa ta ya dauke kashin ko dutse daya akwai ya sa shi ya dauke kashin nan shi a gida hudu to in babu su duka babu ruwa ba dutse ba ba. to sai sa hannu in ya ɗoke ya goge ya goge da turɗa sannan ya koma sa ya goge ya goge da turɗa wallahu a'lam aho mana أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين awa man asasa bunyanuhu ala taqwa shin yanzu wanda an kai foundation gini ne akan jin tsoron Allah makabatan tsoro min Allah daga Allah waraja al yarda lirwani yarda da wanda an kai foundation in gina shi da tsammani yarda minu daga Allah abin tambaya shin khairun shi yake amman assasa bunyanuhu ko kuwa wanda an kawai foundation din ginin sa ala shafa bisa ga bakin gaba darhun jaba jurhun gehi bijamin ra wasu a janibin gehi hali mai ruguza da matsayin kaya ala suku a akan hwada fan har sai ruguje da shi sakan ya hwada ma bani ta ne bigina sai bina jahannama cikin wutar jahannama shi shehi ha jira su laki shi yahi tamsilun lil A ala liddi taqwa wannan misali na ga gini akan kishi tsoron Allah littakai don tabbatarwa ma ya ulu ilayya ga abin da ke zuwa gare abin da zai koma gare irin wannan gina jahannama wal istiwa bil littakai ai al awwal khairu na ko biyu misali masjid jira misali masallaci na cutar da addini musulunci da musulmi wallahu Allah la yahdi qawma zalimin Allah bai shiryar yadda mutanen da ya kaddara ma mutuwar zalunci Allah karim masjid quba shine masallacin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man yajita salamin baitihi ثم توضأ وأتى مسجد قباء وصلى ركعتين فكان كأمرة التامة دول ديوان كان دقى جدنسا يي الولاء يتي مسلاتي قباء يسلاتي أبي بيالا كموان دي أمرة تككا نجي من الله wannan cewa to cewa an kai gida ne to ai madina yake ba gida ne a'a ai masauki ne na gida ne <laughs> الله قال الدولة نعم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم ba ya gushewa ginin su allazi banau wanda sun kai gini ribatan kokanto shakkan kokanto sun yi na amma ko su suna nan suna ɗar ɗar ɗar ɗar yi ƙulubin cikin zukatansu illa an taƙaɗa ƙulubin sai inda zukatansu na karkace tan fasil ta hita ƙulubin bi an yi mutu sun ga mutu ba su barin tahiya da shakka داري سي متوا الله عليم الله ما سنينا لخلقه حكيم الله ما هيك معنا في سنه بهم نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذه حاتمة براءة ونشين التكب سورة براء وهي تعقيبات شيني مهمم بيانيه min hadisul jihad ga labarin jihadi da takal da zama gida na almumin mu'minai wal munafiqin da munafiqai wa ma fihi min dalail da abinda a cikin dalilan al-iman imani wal faqil munafiqi wa ba'd sifatu rasul da tashi suwa manzon Allah ila hadhihi al-umma zuwa ga wannan al-umma ko bada'a bil mubaya'ati sai fara da wanda tsakanin Allah wa wa kayfiyatul ikhlas fiha da kuma yarda ayi a tsalkaka cikin ta inna allaha ashtara Allah ya yi ciniki ya sayi kuma ya biya min al-mumin ga mu'minai ya sai an fasun kanunsu wa amwalahum da dukiyoyinsu idan mumin ya yarda ya ba da kai ne don addini ko ya ba da hujja sai don addini to yayi ciniki da Allah ne an yi zuluha sun ka bashe ta fi da'ati ga da'ar Allah kan jihadi kamar jihadi mina la za a ba su su suna da abin sai suwa suna da musulman shi ko Allah yana da saman musulmanu abin kuɗi samanu kuɗin da za a biya to shi Allah shi adda abin da za a biya shi adda kuɗi sun ku suna da musulman abin da sun ka ba zuwa musulman kansu da dukinsu bi an na lahumul janna Allah ya ba su aljanna o'o oh, oh, Allah kamar ba mu aljanna da suna yaƙi. fi sabilillah don ɗan kalmar ubangiji waɗanga bayan Allah yaƙi suka fa ya lula wa yi lula suna yaƙi yaƙi da suka yi in suka ta yi fa ya lula wa yi lula wani jihadi ne wannan jimla ta musta'ani wa na bayani shara fi qira'atin bi taqdim al-mabni lil maf'ul ay wa yaqtulu ba'dhum wa yuqatilu al-baqi sai a kashe tashi saura ku su yaki in an kashe ka Allah ya cikin aljanna da kai in ka kashe Allah ya baka aljanna kuma wanga alkawali alkawali na wanda bai tasowa wa'adan alkawali na alaihi ga Allah haƙan na gaskiya mazdara ne mansuba ne da fi'ilan mahzu ai wa'adahum wa'adan wa haqqa zalika wa'ad haqqa Allah ya musu alkawali alkawari ya cancantar da wannan alkawalin bisa ga cancanta a ta haƙaƙa wata bata ya ta haƙuƙi ya yi isbata to wannan alkawalin huwa ta kuɗo ta cikin ƙul'ani ɗaya na aha Allah ya wannan alkawalin fi taurat a cikin littafin taurat wani injili Allah ya cikin littafin injila to dungon gaba da wani qur'ani Allah ya cikin qur'ani kullu ummatin kowace al'umma umirat bil jihad wadda an ka umurta da yin jihadi wa idat alaihi janna ay mata alqawlin aljanna aw kullu ummatin alimat hadha hadha alwa'd duk al'umma ta san da wannan alkawali allazi amara bihi wanda Allah umurni shi hadhihi umma ga wannan al'umma li subuti don tabbata ta yi kutubin cikin littafin su abin tambaya wa man awfa bi ahadihi min Allah waye ya cika alkawalinsa daga Allah ai la ahada babu daya aufa wanda ya cikawa min daga Allah tun haka na ya ku al'umma musulmi ya ku mu'minai fa tabshuru ku bushara ayyuhal mu'minuna fi iltifatu an al-ghaibati bima yakum al-shirikun allazi bai'akum bi wanda kuka yi mubai'a da Allah zalika nabi wannan sai da sayarwa huwa al-fawz shine rabo al babba munili gayatul madlub mutum ya samu gaya abin nema suma bayyana sifatul mu'minina allati taktali ikhlas wa izbatu aqlil bayt da tabbatar da kullin shirki kun ga inna Allah ashtara isti'ara tabaiya Allah ya ganar da mu fa yaqtuluna wa yuqtaluna jinasun naqis in ji malaman balaga ci gaba التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون ما هو توبة رفع على المدين بتقدير مبتدا من الشرك ما هو توبة الشرك والنفاق المنهجي أي هم تائبون سنة ما هو توبة Allah ka mu cikin su al'abiduna masu bauta mun mu da su masu tsarki aiki masu tsarki al'ibadatu ibada lillahi don Allah su ma suna cikin wannan Allah ya yaba alhamiduna masu yabo lahu ga Allah ala kulli hali bisa ga dukkan hali as-sa'ihuna masu azumi as-sa'imun masu azumi ne qawli alayhi salatu wa salam domin nan kan manzon Allah siyahu ummati asau yawon bude ido na al'umma ta azumi domin ma yawo zai samu lokacin da ya samu ɗaukar ciki shibbiha biha ya uku domin yana tangiya an shahawati game da shawoyi arraki'una sajiduna ma husalla ayi musalluna ma sallah wannan majaji mursal al'amiluna bil ma'ruf masu umarni da abin da shara ta san kansa wallahu la'anil munkar masu wani ga abin da a abin kyama wal hafizun lil hududillah Allah na yaban ma hutsarewa ga haddun dukan ubangiji iyakokin da Allah ya iyakance ne aka mi ga hukuncin hukuncinsa bil amali da aiki bi hada ita summa ala nabi summa amara nabi sallallahu alaihi wasallama faqala ya kai annabi muhammadu wa da mu mu'mine mana وبشر المؤمنين المؤمنين في بشارة موصوفين بهذه الصفات والأسفل كتفنتو دولنا صفة توصي بشارة بالجنة شكاجنا على الجنة الله كبام على الجنة نعم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أكبر. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فيما تقدم من السورة أبن دي قبات السورة amrun umulni da bi muqati'ati jami'il kuffar a yanke ma dukkanin في fi jami'il mu'amala ga dukkan mu'amala وهو لا يؤكد من ينقلها أن المقادعة ينكوا حتى في الدعاء حق الدعاء لهم قليس والاستغفار الاستغفار فإن علاقة الدم لله علاقة الجن لا تنفع بات أنفاني إذا أدمت يا يعني alaƙatu laƙida alaƙa aƙida muna tare da kuwa musulmi bai da wani wanda a kusa gari irin ɗan wani musulmi alaƙa ta aƙida alaƙa ta jini in babu alaƙa aƙida ba ta wani faƙala amin ma kala lin nabi ba shi yiwa gaba annabi wallazina amanu don sun kai imani an yastagafi musu ne gabara Allah lil mushriki daga mushrikai ka sani mutumin ga mushriki na ka sani makiyin Allah ka sani ba musulmi na bai mutu kace Allah bai rahama musulmi kam bai bai imani sai aka san nan aka ce in ba ƴan uwa na ba Allah ce walau kanu ulul qurba ko da ma abuta ku san sana zaul qarabati ma abu za ku sun zumunta ka abi dalib kama abin dalib amin nabi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yasrifu rabu. ba zai nemi gafara Allah gare shi ba wa kadhalika sa'irul mu'min haka nan sauran mu'minai da hu an hale su an zalika da zau qarabun yan uwansu ni kamalul muqada don cikan yankewa bayan ummatul muslima tsakanin al'umma musulma wal kahira da kahira min ba'di ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa yan wuta na annar wuta da an to Allah kuma sun mutu akan kafirci domin in kace Allah ya ji kansu kana jayayya da Allah Allah ya ce ba shi kace sai an yi wa kai yana yi wa mutum shi abin nan hujja da neman gafar al Ibrahim ga babansa wa ma kana وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه wato neman gawar an ibrahim ga babansa bai zamo ba illa an mau'idatin sai don alkawali wa ala ha'iya wanda ya bai wannan alkawalin bi aska sa'astaghfiru laka rabbi raja'an an yuslima don dan mali ko zai musulunta falon ba ta bayyana da hu lokacin da ya bayyana ga ibrahim a duwun lillahi makin allah ya mauti Allah kuma don ya mutu akan kafirci tabarra'a a sai ce ba na sai ku uta. wata rakar sigifar da yabban istighfari gare shi kai inda ibrahim lalle an ibrahim fa la'awahu mai yawan jin damuwar zuciya na tasiru ta awufi ya kinayatu an farɗi rahmatin kinaya na ga faifayewar tausayi ne wani ƙatin ƙalbi da kuma riƙa ta zuciyarsa rama zuciyarsa halimin mai jimiri saburun alal aza mai hankuli akan a cuta mishi har yasu ta hamal bagire da mu mukada ta yankewa ga abihi umansa wata raka du'a ya ba addu'a lahu garai ba da ma ta bayyana lahu bayan ya bayyana gare shi annahu aduwwu makina lillahi ga Allah walaysa lakum bai samu gare ku ba ya ku musulmi an ta haka ku yi hujja fi istighfari da yin istighfari la aqari ba'ikum ga muku santanku fa fa'ala ibrahim ga abinda annabi ibrahim ya aikata kabla an yi alifa gabani ya san halata abi halin ubansa da ya sani a yi bayyana Allah ganar da mu to ci gaba alhamdulillah alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma raddul azhani ila ma'anil qur'an tafsirin shaykhana abubakar mahamudu gumi Allah ya kansu da rahama wanda sheik abdurrahman isa jiga tare da alaramma naziru abdullahi su gabatan muna a wannan farfajiyar makaranta ta binni yari muna fatar Allah ya karba mana ya ba mu ikon amfani da abin da aka karantar da mu musan shi cikin aiki a sai kuma a waɗanda suka ba da gudunmuwa ga kwamitin marayu akwai abubakar rabi'u ya ba da dubu hudu shi na neman a wa mahaifansa mahaifiyarsa addu'a wani bawan Allah ya ba da naira dubu wani bawan Allah ya ba da naira dubu goma wata boyar Allah ta ba da dubu biyar wata boyar Allah ta ba da ɗari hudu wani bawan Allah ya ba da ɗari biyar wani bawan Allah shi ma ya ba da dubu biyu sai wata boyar allah ta ba da naira dubu wani bawan allah ya ba da naira dubu to sai ɗaya daga cikin matan mala abdulrahman ajiya ta ba da turamiyan a tamfa guda biyu ga sunan allah ya sakan kama kowa da alkhairi kuma ya karbi wannan sadaka ta tallafawa marayu to sai tambaya mai tambaya farko tana cewa ita ce mijinta ya shirya zai mata kishiya ta yi ta yi da shi kai ya yadda ta ga iyaka gaskiyarta kenan sai ta yi shawara gaskiyar gaskiyarsa kenan sai ta yi shawara da abikiyarta sai ta ɗauke ta ta kai ta ga boka a bokan ne yake za a yi magani sai ta ba da kuɗi uku. bayan ta haɗa uku, ta kai mai sai ceto ta kawo jinin al'adarta da gashin mijinta ta kawo sannan ya sake umarninta da cewa a sai ya yi zina da ita bayan magariba a sati guda duk ta yadda ta aikata waɗanda miyagun ayyuka ta ce to sai ta samu dama a ga mijinta bob magana kishiya to wayan abin da take cewa ta yi ladama ga wancan mugun aiki da ta yi menene hukuncinta ai ka hirata to sai mai a tambaya ta gaba ko kuma neman addu'a a ta ce malayin ita ta ɗanta ya fita zai na daɗa neman kuɗi ne ta kamihi ta ce da ya yi ta tafiya shi na ta ke roƙon a taimaka mata da addu'a inda biyu ya tahi Allah ya haɗa shi da mutanen kirki kuma ya zan duk waɗanda zai mu'amala da su ya zan mutanen kirki na kuma tana nema a sa cikin addu'a Allah ya tsare shi daga aikata duk abin da bai dace ba sai an taho addu'a sai a sashi sai wanda mai tambaya na cewa malam don Allah ina son shin gaskiya ne wai in mutum na sahur aka yi assalatu zai ci gaba da cin abincinsa in ya gama hayar sha ruwa tambayar da ya yi kamar akwai wani abu da ya hau wai gaskiya na in mutum da sahuru yana ta abinci an kai asalatu ma'ana alhiri ya keto zai ci gaba sai ya ƙare da bayan ya daba sha ruwa eh masu cin karatu bisa hanya haka suka wani amma abinda aka karatu ko abinci na cikin baki ne a yaje lokaci ya yi to ya zub da wallah a cikin baki ne ya kurkur baki ne azumi ne lahiya alwaki amma in ya haɗe ma wannan to wannan zai ne da kamun baki ba azumi ba akar makalla in har na fahimci tambaya ce cewa in an yana cin abinci sai aka yi assalatu da yake nan in ce yana ne in alhijir ya keto hmm. domin a salatun da yake magana wacce ai ta farko ta hmm. in kamar in kamar kai abin da ka son ka ce eh, amma shi magana ta yi tana gwada masu a salatu na irin waga ta bayan kira na biyu wanda ba shi a shari'a ba abinda a shari'a ai a salatu kira na farko don mutane su halka su yi tanadi amma na biyu a sallah ake abin da don haka masabin hanabila suke cewa ikama ita a kira ne don haka sun ga kiran warko su sun su yi asalatu ikama kuma ita kira ne Allah gane da mu a sai wani mai tambaya ce shi ne ya je wurin a kai ga ba mu kare ba abin da yake cewa نزع معقول أو مشروب أو فرج للوء فجر yana cin abinci sai ga alhijir ya keto to ya sonce wannan abinci da a cikin bakinsa ya kurkur bakinsa azumi ne lahiya ne yana da kohi ga bakinsa yana shan ruwa sai ga da ya keto to ya sonce kohin nan ya aji azumi na lahiya ne yana tare da iyali ne sai da ya keto sai ya jaye jiki ne azumi na lahiya ne wannan yana nan cikin muktasar hali Allah gane da na to sai mai tambaya ta gaba ya ce shi na ya hito daga wanka hmm. sai arwallah hmm. ya ce da ya arwalla sai shiga sallah sai yana cikin sallah sai ji ruwa cikin kunninsa shi to yaya hukuncin azuminsa a'a ai ruwa in ka ji su kunne sai in sun bi makoshi nan na azumi ka bashi guda shi ma na bashi yake ba matsala kafara ko da abin garan kona amma ai tun da ba nuta kai ba kun ba karkata kunnan kai an ka zuwa ruwa ba to nan da waya su kai ga makoshinka na'am to a mai tambaya ta gaba ta ce ina hukuncin wadda ta je wajen sauraren karatu amma sai ta mai da hankalinta ga soyayya to wani wuri na ba nan ba hmm? don nan sai an agaji an ba su dama su a buɗa ko ku a'a ba nan na ba wannan ita ba karatu ta ce saurare ba barkata ta sayi kuma ta ji tsoron Allah sai mai tambaya ta gaba mai hukuncin masu sadaka domin a kwaɗe su <laughs> to a sadaka in za a yi mutum zai ta don Allah amma kuma in mutum ya bayan an ka faɗi ne zaburar da wani ba illa na ba kai ka kawo ta ka sai a faɗi sai tambaya ta gaba mai tambayar tana cewa yana hukuncin matar da ke son kashe ɗan kishiyarta kuma tana bin bokaye domin uban wannan ɗan na kishiyarta ya kyamace shi ya ƙowacin ta duka raina sai wannan mata ta ce malami ta ita auren aurenta ya mutu babu sauran igiya ko guda hmm. kuma tana da ciki hmm. ta ce to yanzu idan ta haihu abinda ta haifa shi kenan ta gama idda ƙwarai ku da ta haihu ta gama idda sai ta zuwa a wuri da yanar da ta haihu wani kasuwanci sai a ƙula mai aure da ita sai wannan mai yake cewa ina hukuncin wanda yake azumi yana ihu kuma yana rantsuwa yana yawan rantsuwa ya ɓata lokaci na yi kuma haramci na na rantsuwa ya loko domin azumi yana da alhormar da za a raga mai ba a yi abubuwa na sabon Allah ba in mutu ya sai a mai laifi ai kun ka an ce kada a yi da'a ga mai yawan rantsuwa walakantacce wanda ke shugaban fajar raina mai yawan rantsuwa shugaban fajar raina hmm. na. a daga ƙarshe dai da saura masu neman addu'a ta sai a sanya su cikin addu'a ko da an ka ambata ɗazu da kuma wayanda suka rubuto da neman addu'a da bukatunsu daban-daban wanda ba sai an karanta su ba sai a samu cikin addu'a a gaba ɗaya kuma a sa wannan ƙasa tamu da halin da duniyar musulmi take ciki a cikin addu'a Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafurai Allah ya muna maganin 'yan ta'adda na gida da na waje ya karbi ayyukan mu kyawawa ya yi muna kurakuranmu ya yi muna budi na alkhairi صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روقون كما لن karanta أن تدموا الله ka sakan ka masa da alkhairi Allah ka ƙara mu ilimin sa albarka ya Allah jagoranci wanda yake muna na majalisar malamai a wannan jiha ya Allah muna roƙonka ya Allah kakkabar shi da dubararsa ya Allah muna roƙonka kai gafara cikin kabarin iyayensa ya Allah muna roƙonka namu iyayen su ma Allah kai gafara cikin kabarinsu ya Allah mu'assisin wannan kungiya ya Allah muna roƙonka Allah gafarta masa da shi da malaminsa na tauhidi ya Allah ka kai rahama cikin kabarinsu baki ɗaya da malumman da suka yi saran wannan daji ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu ka kai rahama cikin kabarinsu ya Allah muna roƙonka bayan ka waɗanda suka rubuto suna son a sanya su cikin addu'a ya Allah da mu da su baki ɗaya Allah ka biya muna buƙatocinmu na alkhairi ya Allah kamar yadda wata ce ɗanta ya fita zuwa neman halaliya ya Allah ka haɗa shi da mutanen arziki ka tsare masa imaninsa ya Allah da shi da sauran 'ya'yan musulmi da suka fita neman domin neman halaliya ya Allah ka haɗa su da mutanen arziki ya Allah ka tsare musu imaninsu da tarbiyyar da iyayensu suka ba su ta alkhairi ya Allah mu ma da muke nan gida ka tsare mu na imanin muka haɗa mu da mutanen arziki ya Allah muna roƙonka bayan ka marasa lafiya akwai alhaji isa tsala ya Allah muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka warkar da shi ka yaye masa damuwarsa akwai malam wada suleiman shi ma Allah ka bashi lafiya Allah ka warkar da shi alhaji shehu ba ta zama laifi shi ma muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka warkar da shi da alaranmu ɗan tsoho ga su shugabanin ga sakatar nan ga imamu ga su ustazi ga sauran bayanka nan suna da yawa ba sai mun ambata ba Allah ya fi mu sani ya Allah ka jarabce su da rashin lafiya ya Allah ka warkar da suwa Allah ka ba su ikon cin wannan jarrabawa ya Allah iyayenmu da suka koma zuwa gare ka ya Allah irin su Abubakar Tela Ahmad Arqani Alhaji Abdullahi su Alhaji Abdullahi dan kasa da sauran bayi suna nan da yawa ya Allah sun koma zuwa gare ka ya Allah kai rahama cikin kabarin su ka yafe musu kurakuran su ya Allah sauran iyayenmu da muke tare da su ya Allah ka sada mu da su mu yi karshe mai kyawu ya Allah ka karbi ayyukanmu ya Allah ka ba mu ikon aikata ayyuka kyawawa ya Allah kamar yadda sakatare ya roƙa muna ya Allah muna roƙonka ya Allah ka karbi wannan addu'ar da ya gabatar ya Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci ya Allah ka rinjayar da musulunci akan kafirci ya Allah muna roƙonka ƙasashe na kafirai ya Allah ka ruguza su da su da kafiran baki ɗaya ya Allah ka ƙasƙantar da suwa ya Allah wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka ƙara mu na kariya ya Allah ƴan ta'addar da suka addabe mu ya Allah kai muna maganin su ya Allah kai muna maganin su ya Allah ka kare hurumin Makka da Madina ya Allah ka kare hurumin Makka da Madina ya Allah 'ya'ya da kabba mu ya Allah ka shirya muna da suwa ya Allah da mu da 'ya'yan namu da iyayenmu da suka rage ya Allah ka ƙara shiryar da mu akan hanyar kama daidaiciya ya Allah ka zaunar da wannan gari mu lafiya ka ƙara muna kariya ka ƙara muna imani ka ƙara muna ba da gudunmuwa domin ɗaukar kalmarka ya Allah ka taimake mu ala kulli halin